gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku safa sha labari bismillahir rahmanir rahim rayuwarmu kashi na ashirin da shida. mami ki yafe min mami ta shiga kokarin tare hawayenta tana faɗin har wajen allah laifinki mai yafiwa ne zulfa wace ce ni da zan rike ki da abin da kaddara ta rubuta miki ni kaina ban wuce hakan ta faɗa min ba kuskure ne da kowa zai iya yi ni ban rike ki ba zulfa ta sauke numfashi kafin mami ta sake cewa ki huta dan Allah ko za ki ci wani abin zulfa ta girgiza mata kai ta yi shiru tsawon lokaci ba ta sake cewa komai ba kafin wani irin wahalallen bacci ya ɗauke ta Dawud dakin yake bi da kallo babu abin da bai hargitsa ba wanda zai fasi ya fasa wanda zai iya karyawa ya karya hannun sama duk ya fashe zafi yake ji da raɗaɗi wanda ba zai iya misaltawa ba ƙirjinsa ya masa nauyi kamar an ɗora dutse san baya jin zafin ciwukan da suke hannunsa abu ɗaya ne yake mishi yawo a cikin kai yana ƙona masa zuciya l tun akan abin da abba ya musu ya daina yadda da mutane ba irin kokwanto da tantama da bai yi ba akan yumna zuciyarsa ta ɗauki watanni da soyayyarta kafin yadda ta samu wajen zama l a wajen shi wani bangare ne da bai taɓa tunanin ɗorawa ayar tambaya ba ba zai manta ciwon da ya ji ba lokacin da mami ke kokarin nuna mishi abin da kaunar el ta hana shi ya gani a duk lokacin da ya ganshi da zulfa tunani ɗaya ne yake zuwa ransa el ne zai kare mutuncin zulfa da farin cikin sa in bukatar hakan ta taso fitilar da ke fasha a gaban shi ya dauka ya sake jefa ta jikin bango ba kayan ɗakin yake son farfasawa ba ba komai na ɗakin yake son ya birkita ba el yake so ya birkita har sai ya faɗa masa dalilin da ya sa ya musu haka bai ga rayuwarsa a gurgunce take ba bai yi tunanin har yanzu kokarin fahimtar inda rayuwa ta aje su suke ba tun daga rasuwar sace ya san akwai abin da ya canza na rayuwar shi da ba zai taba dawowa daidai ba tun daga rasuwar ta duk lokacin da ran shi ya bace abu na farko da hannunsa ya kai kai yake destroying a yanzu kuma ji yake yana gab da jiwa kansa ciwo da haka ya so mu kiran sunayen Allah da duk ya zo bakin shi kafin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta biyo baya ita ya ci gaba da jeruwa yana jin yadda hankalinsa yake dawowa jikinsa kaɗan kaɗan wayar shi da ya manta tana jikinsa ya ji ta so ringin ya limshe idanuwansa yana sauraron kiɗan sanin kowa ke da wannan ringin din yasa ya ƙara samun nutsuwa ya kai hannu cikin aljihunsa ya fito da wayar haɗi da ɗagawa ya kara a kunnen shi cikin sanyin muryar nan tata ta yi masa sallama ya amsa murya shi a dakushe a yi oke ta tambaya da sauri yana mamakin yadda a yanayin muryar shi kawai take gane wani abu na damun shi ya girgiza kansa da yake jin yana masa ciwo kamar ta ganshi ta ɗora da faɗin ka faɗa min baka ji wa kanka ciwo ba i can't ki daina damuwa da ni yumna kin ga na tsaya a ɗakina kina asibiti Damuwata ta za ta iya jira har ki samu sauki ban san yadda zan daina damuwa da kai ba za mu faɗa idan ka sake ce min haka matsala ta taka ce kai ka faɗa min da bakinka yaushe za ka yadda ka ta zama tawa Dawud ya sauke numfashi yana faɗin Ƙirji na zafi yake sosai ban san me yasa abubuwan da ke faruwa suke faruwa ba ba zan miki alkawarin ta za ta zama take ba saboda na ɗauki alkawari da yawa ban cika ba alkawari ƙarami na kasa cikawa ya ƙarasa magana yana jin kamar duka duniya ce ta tare a kan shi cikin sanyin murya yumna ta amsa shi da faɗin ba kasa cika alkawarin ka kai ba wasu lokutan muna ɗauka alkawarin da suka shafi ƙaddara. muna alkawari akan abin da ba mu da iko da shi ka daina ganin laifukan ka haka yau rana ce da za mu yi farin ciki ko na minti goma ne yau rana ce da ya kamata ka yi farin ciki ko ya yake ka ajiye matsalar kowa a gefe dawo ya girgiza mata kai it's bigger than you think yumna matsala ta ba za ta ajiyu ba ki huta zan zo sanda zan iya sai in ganki Yumna ta sake sauke murya tana faɗin, ka kula min da kanka. Duk matsalar da kake jin ta girme ka ka bar wa Allah, shi zai baka mafita. Auren mu misali ne. Hannu yasa yana murza goshin shi. Bai ce komai ba har ta kashe wayar. Ko da bai faɗa mata damuwarsa ba, ya ɗan ji sauƙi. Muryarta ta sama mishi nutsuwa da zai iya fita wajen ɗakin ba tare da ya sake fasa wani abun ba. Tsallake kayan yayi, ya kama handin ɗin ƙofar ya buɗe. sai ya ga tayyab zaune gefen ɗakin ya haɗa kanshi da gwiwa a hankali ya janyo ɗakin ya rufe tayyab ya kira cike da tambayar me yake yi a zaune a bakin kofar ɗakin a hankali ya ɗago da idanuwansa ta suka canza kala saboda tashin hankali ya sauke su akan dawud me kake a nan dawud ya tambaya yana tsare shi da ido ina buƙatar wani abu da ba sabo ba a kusa da ni tayyab ya amsa shi da sanyin murya dawud ya girgiza kai yana nuna kofar ɗakin shi da hannu kuma kofar ɗaki na ne tsohon abu a'a kai da kake cikin ɗakin kawai ina buƙatar wani abu sananne a wajena na gaji da sabon abu koyaushe Dawud ya rintse ido ya buɗe su yana saukewa akan Tayyab. Me yasa baka shiga ciki ba? Ba na son damunka. Ba ka son damuna? Da gaske Tayyab? Wa faɗa maka haka abin yake tafiya? Duk sanda kake bukata ta kai min magana. Kar kai wani abu stupid. Ka san ina nan ai. Ko ba na kusa zan zo saboda kai. Me ba za ka iya faɗa min ba? Ban ɗauki shekaru ina nuna muku za ku iya faɗa min matsalar ku ba? Ko ba zan iya muku wani abu ba? Zan saurara. Tayyab ya kalle shi ya san duk maganganun da yake faɗa ba shi yake nufi ba zulfi yake faɗawa laifin yake ɗorawa a kan shi yaye ba laifinka ba ne kar ka ƙara wa kanka wannan nauyin ƙaddara ce ta zo da haka ba don ka kasa ƙoƙarin komai a kanta ba ne dawud ya zauna a ƙasa gefen tayyab bude shi can ƙasa ya ce ban san me zan yi ba tayyab da ba el ba ne ciwo ɗaya zan ji zan ɗauki matakin duk da nake so a kansa but he is family why him tayyab ya ɗan yi shiru kafin ya soke numfashi yana faɗin akwai tambayoyin da ba za su amsu ba duk yadda za ka duba ba za ka taɓa sanin amsar su ba wannan na ɗaya daga ciki kar ka damu da ɗaukan hukunci akan yaye labib abin da ya ba zai taɓa barin shi zaman lafiya ba ka san shi kuma ka san hakan wani abu ne ya tsayawa dawud a wuya ya kasa haɗiyewa Ƙirjinsa ya nauyi ban san me zan yi ba ta yi ɗan ɗaga kafaɗa yana faɗin fin rabin rayuwarmu ba mu san me muke yi ba amma kana tare da mu inda ƙasa ƙafa nan muke mai da tamu zulfa na buƙatar ka tana buƙatar yayanta me kai a lokacin da muka rasa abba kai ka fito da mu haka lokacin da muka rasa ummi haka ma sajda ka yadda da kanka kamar koyaushe mu mun yadda da kai har zuciyar dawud yake jin maganganun tayyab dan ya rasa ta inda zai fara kai ya ɗanɗaga daga mishi yana faɗin ni ban sani ba tun da can fa bata bukata ta kamar ku dan murmushin karfin hali tayyabe yana faɗin dan ita bata nunawa kamar mu baya nufin hakan ka je kai mata magana dawud ya miƙe ya nufi ɗakin zulfa zuciyarsa na doka kamar za ta fito daga kirjinsa tun da yake a rayuwar shi yau ne karo na farko da ya taba jin tsoron magana da zulfa saboda bai san ta inda zai fara ba bai san me zai ce mata ba duk maganganun da ya mata a ɗazu rabinsa ba a hayyacinsa yake ba har kasan zuciyarsa baya jin haushinta ba dan ba ta yi laifi ba sai dan babu wajen jin haushin nata a cikin zuciyarsa kariyar da yake so ya bata da kaunarta ya shafe komai su uku suka rage masa ya san tayyab da katif maza ne akwai inda za su kai a rayuwa da kaunarsa kawai suke bukata amma zulfa har ƙarshen rayuwarta tana buƙatar kariya da ƙaunarsa a yanzu gani yake kamar yayi felin ɗinta a bakin ƙofar ya tsaya yana jin zufa na fito masa cikin tafukan hannunsa a hankali ya ƙwanƙwasa ƙofar ɗakin Buryan mami ya jiyo ta ce mishi ya shigo da sallama ya tura ƙofar ya shiga a kwance ya ga zulfa mami na zaune a kusa da ita mami ta kalle shi ta rasa kalaman da za ta yi amfani da su gabaki ɗaya tausayin shi ya kama ta yau ce ranar da ya kamata a ce yana farin ciki auren shi aka ɗaura bayan tada rigingimu da tashin hankali gani take ya kamata a ce rayuwa ta bashi ya huta ko dan yaya ne Allah shi kadai san abin da ya boye a cikin kaddara ku Dawud hanyoyin jarabawa shi yawa gare su addu'a hakuri da runguma kaddara kowace iri ce da fuska mai kyau shi kadai ne mafita Dawud ya jingina bayan shi a jikin bangon gadan hannayensa cikin aljihun wandon farashar da ɗaurin aurensa ba bakon abu bane a rayuwar mu mami kaddara mu na zuwa da yanayi mai wahala Allah zai ba mu mafita kai kawai mami ta daga mishi tana miƙewa ta nufi kofar ɗakin ta fice daga cikin ɗakin da in ta tsaya kuka za ta yi zuciyarta ta kasa jurewa inda ta tashi nan Dawud ya koma ya zauna gefen zalfa ya jingina kanshi da jikin gadon yana jiran ta tashi su yi magana da bai san ta inda zai fara ba Labib zaune yake a cikin motar shi ya dora kanshi a stiyari yana fitar da numfashi a tsanake ya kai minti goma sha biyar da shigowa cikin gida amma tunanin fitowa daga cikin mota ya fuskanci atifa na mishi wahala bai taba tunanin akwai ranar da za ta zo a ce shi labiba yana tunanin shiga gidan shi ba gidan ma wanda atifa take ciki ya limshe idanuwa ya san atifa kamar yadda ya san kanshi baya tunanin za ta ci gaba da zama da shi abu ne mai wahala sai dai kamar yadda ya santa haka ya san in ya gaya mata gaskiya tashin hankalin zai fi boye mata ji yake matsalolinsa sun sa shi a tsakiya gefe ɗaya ga zulfa ɗaya gefen kuma ga atifa abin da ke cikin zulfa yana buƙatar uba kuma a halayyar mamdud ta baya da ya sani ya san ba zai taɓa karɓar cikin zulfa da daɗin rai ba balle yanzu da su suke jira ya goga ga baki ɗaya zare a maska bakin fentin da har rayuwarsu ba zai taɓa barin su ba ba wai dan bai riga ya yi ba amma za su iya ɓoye abin ya tsaya a su ƙoƙarin kuma da yake yi kenan komai zai zo da sauƙi in kowa ya ɗauka shi ya yi cikin zulfa za ta zauna ƙarƙashin kariyar shi sannan zai yi da abin da zai iya tabbatar mamlud bai sake matsowa kusa da ita ba ya kai hannu ya dafe kirjinsa da yake jin ya masa wani irin ƙuna laifin shi ya shafi zulfa a dalilin shi ne abin da yake faruwa ya faru iya adalci ya yi rabuwa da atifa ciwo ne da zai ci gaba da ji har ƙarshen rayuwar shi ciwo ne da zai iya ɗauka wulaƙanta zalfa a idanun mutane ta sanadin shi kuma ciwo ne da zai iya wargaza mishi rayuwa da kanta fitowa ya daga mota ya nufi cikin gidan zuciyarsa na wani irin dokawa da dattakun da yake yi zuwa cikin gidan da rauni da kukan da zuciyar shi ke tsananta yi hannun shi na zufa ya kama handal ɗin kofar ya buɗe ya sa kafasa cikin babban falon gidan yana jin kusancin atifa fiye da kowane lokaci Karasawa ya tsakiyar falon da takalman shi, ya cire shi ɗin da ke fuska shi ya ajiye a gefe. Bai ji takun tafiyar ta ba, sai ji yayi ta makale shi ta baya. Ya limshe idanuwa yana haɗiye wani yahu da ya tsaya mishi a wuya, haɗi da ɗora hannayensa kan nata da ke ƙugun shi. Yana jin ƙamshin turarurkanta sun cika mishi hanci, ita kuma ta kwanci akan bayan shi. Kai hakuri na bata maka rai ko? Ka san ni yan labib, ka san yadda nake ka. Ba zan iya haɗa soyayyarka da kowa ba. Na gwammace son ka ya kashe ni akan ka haɗa ni da wata. I'm sorry na bata maka rai, kaji. Ta ƙarasa tana shagwabe mishi murya. Tunda ta fara magana ya ji zuciyar shi ta tsaya waje ɗaya da wata iriyar nutsuwa. A da ta ba sa masa komai, saboda ya san ita kadai ta ishe shi. Ta tattare duk abin da yake bukata a jikin mace. Komai nata ya masa, kama daga kan matsalolinta har zuwa bauɗaɗɗiyar halayyarta. Komai nata ya yi daidai da nashi, bai kuma taɓa tunanin wani abu zai canza hakan ba. Yana jin yadda ta sake makale shi ta ce, Shi ne kai min shiru ka kyale ni ko? baya son buɗe bakinsa ya magana saboda yana jin tsoron furta abin da zai bata musu wannan moment din dan ya san irin sa kaɗan ne suka rage musu Atifa ta sake shi ta zagayo ta fuskance shi Sami ya ki bari sa haɗa ido ta kai hannu ta kama haɓar shi tana nazarin fuskar shi tana son ganin sa cikin manyan kaya farashar da ta masa kyau sosai sai dai ranakun juma'a ne kawai in zai je masallaci shi ma kuma in yana gida kenan shine take ganin sa da su kai kyau ta faɗa ya mata murmushin da bai kai zuci ba har a lokacin yana kin yadda su haɗa ido da haka ta sa duka hannuwanta ta rike fuskar shi ta sauke idanuwanta cikin nashi har yau tana mamakin kalar bakin kwayar idansa zuciyarta ta ji ta doka da wani irin yanayi da ta gani a cikin idanuwan nasa me yasa kake kallo na kaman kana min ban kwana wani yahu ya haɗiye yana jin makoshinsa ya bushe ya ture hannayenta daga kan fuskar shi ya nufi karamin firij ɗin da ke ajiye a falon ya buɗe ya ɗauko ruwa ya sha yana mai da numfashi sannan ya juya ya kalli atifa da ke tsaye tana kallon shi ya karasa inda take a tsaye ya kama hannunta yana janta ba su ta shiga bin shi suka je wajen kafar bene suka taka har sama yana rike da hannunta hanyar fat ɗinsa su biyun ya nufa da ita ya tura kofar katon bedroom ɗin nasu ya shiga ciki sai a lokacin ya cire takalmansa ya ja ta kan gadon kai mun magana yan labib bai ce komai ba ya ja ta suka kwanta just hold me don allah ki shiruti ba na son yin magana Shiru ta kwanta a jikinsa ta zagayo hannayenta ta yi hogin ɗinsa tana kallo ya rufe idanuwansa girki fa zan ɗora tun da ba za mu gidan ba Ti! Ya ja sunanta, ta san yanayin muryar yana nufin ta masa shiru. Shirin ta tana wasa da yatsunta akan fuska shi, tana kallon mutumin da ta miƙa yaddata da zuciyarta. Mutumin da ta bawa dama ya canza komai na rayuwarta. Sauke numfashi ta tana fatan abin da ke cikin ta ya fito da kamanninsa sak. Ta san akwai abin da yake ɓoye mata tun jiya. Akwai wani abu mai girma da zai faru da su. Tana jin hakan a ko'ina na jikinta, tana kuma jin tsoron abin da zai raba ta da shi. Shi ne mutum na farko a rayuwarta da ya nuna mata tsantsar so kuma shine kadai a duniya da ya rage mata wanda ya karbe ta da kaddarar da take tattare da ita ba tare da ya mace ta ba bana so in rasa ka kai kadai ne abu mai ma'ana a duniya ta da karasa magana murya ta cike da raunin gaske da yake ji har kasan zuciyar shi ya hana ta magana ne saboda yana buƙatar jin kusancin ta fiye da jin maganganun da za su ƙara mishi damuwa yana son jin ta kusa da shi saboda yana jin agogon lokacin da ya rage musu kafin komai ya birkice yana wucewa da gudu ya buɗe idanuwansa ya sauke akan fuskarta yana jin tsoron abin da zai zama babu ita ita ce sanadin haɗe el maska da el labib a waje ɗaya ita ce sanadin ɓacewar el maska wanda yake jinsa kusa kusa daga jiya zuwa yau kar ki sani in faɗi abin da ban shirya ba ki bar min moment ɗin nan ina buƙatar shi fiye da zatonki. ya faɗa yana kallon ta sosai yana kallon yadda take waro manyan idanuwanta akan fuskar shi i'm scared el ji nake yi kamar komai zai tarwatse mana roƙon ki fa nayi you know i can shut you up right ya faɗa yana haɗe space ɗin da ke tsakaninsu ya zuba mata manyan idanuwansa da wani irin duf yanayi wanda ya sa ta rintsi idanuwanta babu shiri good ya faɗa yana zame dan kwalin kanta haɗi da sa hannu ya hargitsa gashin kanta da ke gyare ya fi son ganin ta haka Nazarin nazarinta yake yana ƙoƙarin haddace duk abin da yake so tare da ita abin da ya sa ya fara santa abin da yake burge shi ta tare da fuskarta ya sauke ajiyar zuciya ko zafira ta fi atifa kyau ya sani akwai mata da yawa da suka fita komai waɗanda suka mato a kansa amma ita ɗin ta daban ciya a cikin ransa yanda yake ganin kyanta abin har ba zai misalti ba you are perfect just for me atifa ya faɗa a hankali yana jin ɗacin abin da mamudud ya mishi fiye da ko da yaushe ya ɓata rayuwa da dama ya sa hannu akan cikinta yana jin ɗan tudun da ya yi a can ƙasan zuciya shi kuma yana fatan atifa za ta yafe mishi ko don abin da ke cikinta ƙarar wai shi ya gauraye ɗakin sai da ya ji zuciyarsa ta yi wani irin tsalle saboda ya san asad ne ko anis hannunsa ya cire daga kan cikin atifa da ta buɗe idanuwanta tana kallon shi ya kai hannu aljihunsa ya zaro waya ya duba asad ne ya daga ya kara a kunnensa ya dan dakuna fuska da mamakin jin dariyar da asad ya so mata rasa da ita asad ya kira cike da tambaya dariyar asad ya ci gaba da yi kafin ya ce ban san me yasa muka mamakin cikin zulfa ba ashe har da wani kwan a waje well ka zo gida ka ɗauki ɗanka labib ya miƙe babu shiri ya ce wait what Dariyar asad ya sake yi ka ji ni ai sweet yaya ɗanka za ka zo ka ɗauka gashi nan an aiko an kaɗan yi sauri saboda momi na hanya ka san me zuwan ta yake nufi ya buɗe baki zai yi magana ya ji asad ya kashe wayar zuba ta shiga keto mishi ta ko ina na jikinsa a rikice ya sako daga kan gadon da wayar shi hannu yana kaiwa da komowa so yake fahimci abin da asad ya faɗa dan shi ya ce ta ina ya samo ɗa babu yadda za a yi a ce dan shi atifa ta kai hannu ta dafa shi dan ta yi masa magana ta kai goma amma bai ji ta ba wai me yake faruwa kana tsorata ni fa kallanta kawai yayi shi kanshi a tsoracen yake cikin kanshi kuma ya shiga jero yiwuwar abin da asar ya faɗa amma ya kasa yan matan da ba shi da lokacin rike sunayensu yake kirgawa shekaru uku kenan no no damwe atifa ta kama shi tana girgiza su cikin hargowa wallahi ina gab da yin komai idan baka faɗa min abin da ke faruwa ba el ya ture hannunta da sauri ya nufi kofa ya buɗe ta biyo bayan shi el labib ko juyowa bai yi ba haka ta ci gaba da bin bayan shi da gudu yake sauka daga step din benin har sauka falon ƙasa. sanda ta karasa har ya kai kofa ko takalmi ba a kafa shi atifa ta dafe kai tana jin kamar ta dusa ihu da gudu ta koma sama tana da garanta. canji rum ta nufa ta buɗe closet ɗin kayanta doguwar rigar da ta fara cin karo da ita ta ɗauka ta cire kayan jikinta ta saka ta ɗauki mayafi ta naɗa a saman kanta ta ɗauko takalmi flat ta saka bata damu da yadda bai yi kala da kayanta ba ta fito a bedroom ta ɗauki mukullin motarta da sauri ta fito ta sauka ƙasa ta ɗauki motarta ta fice